Thank you. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Sini Malik da ke anguwar Gwiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu na tafsirin watan Ramadan yau muna asabar takwas ga watan Ramadan a shekarar 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul ankabot. a karatun na jiya mun tsaya kan aya ta shida daga ayoyin wannan sura ta ankabut yau insha Allah za mu tsora daga ayar da take biye da ita aya ta bakwai kenan a cikin wannan sura Wata ce ayar da aka karanta mana Allah yana cewa wallazina amanu wa amilus salihati lanukaffirana anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana gano ya ya'malun Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai lanukaffiran da anhum sayyi'atihim lalle za zamu kankare musu zunubansu kuma wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka kasance su aikatawa wasu daga cikin malaman fassara sun fassara amanu wa amilu salihati anan su waɗanda suka yi imani kuma suka jure ma cutarwa suka jure ma azabtarwa saboda kayan da suka gabata ina bayani ne akan waɗanda ke azabtar da mu'minai to da haka da Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati sai suka ce kenan wannan ana nufin waɗanda suka jure ma azabtar wanda aka musu to Allah ta'ala ya ce zai kankare musu zanubin da suka aikata a lokacin da suke kafin su imani wala najziyannahum ahsana Kano kanu ya'malun kuma za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka sake aikatawa wasu malaman fassara sun ce abin da ake nufi da mafi kyawun abin da ake aikatawa saboda ayyukan su kashi biyu ne akwai munanan ayyuka su ne ayyukan da suka aikata kafin shi kafin musulunci akwai kuma kyawawan ayyuka kaga mafi kyawu a cikin waɗannan ayyuka su ne ayyukan da suka aikata a ƙarƙashin musulunci waɗannan su ne ayyukan da ake nufin za a saka musu wasu malamai kuma suka ce a a ahsanan ladhi kanu amalu da shi ne irin sakayyar da Allah ke yi sakayya akwai hasanun akwai ahsan sakayya hasan suka ce ita ce idan kai aiki a baka ladan aikin duk da aikin da kai idan kai aikin da ya cancanci lada guda a baka lada guda idan kai zunubin da ya cancanci zunubi guda a baka zunubi guda idan Allah ya saka maka da lada daidai da aiki shine jaza'ul hasan amma aljaza'ul ahsan shine wanda Allah ke yi idan kai aikin da ya cancanci lada guda to Allah zai baka lada guda sai ya baka akalla lada goma akan aikin da ya cancanci lada guda ga wannan shine ahsanul ladzi kanu ya'mal kuma bi yawan malaman tafsiri sun tafi zuwa ga wannan fasara cewa ahsanul ladzi kanu ya'malun shine su aikata aiki guda sai Allah ya rubanya musu lada a Khalid ibn Ashur yana da wata fasara wanda ya tafi gare ta wannan wata kila zai rasa mana ba a kai shine cewa ahsana allazi kanu ya'maluna mafi kyawun aikin da suke aikatawa mana cikin sallolin ka sai a rubuta ta fi kyau sai a saka ma a kanta sai ta sauran aikin a gina ta kan wannan haka nan cikin azumin ka sai a rubuta wanda ya fi kyau sai a saka ma a kai sai a gina sauran ayyukan a kai akwai masara da ya fi da kawo wata ke da alaka da wannan take nuna wannan ma'ana haka nan Fakhruddin eh, Razi shi kuma ya kawo ta fassara yana fassara ahsanul ladhi kanu ce shi ne ganin Allah kuma yana lafi salil ladina ahsanul husna wal ziyada yace to ahsan ne ganin Allah to wannan fassara ce da fassara Razi shi kadai kawo na tafirinsa. tafsirin sa sauran malamai ba su kawo ba da aka fassara da ta inganci ita ce fassara da malamai ba ta suka a faduwa akai shine ahsanul ladhi kanu ya'maluna aiki guda Allah zai rubanta akalla zai baka lada goma a kansa wanda shine asalar da zai kanu ya amalun wallahu a'lam Thank you. Allah ya ce wasaina al-insana biwalidayhi husna mun wadan adam wasiya mai kyau ga iyayensa wannan shi ne husna a matsayin cewa sifa ne na masdarun ma'azu kaka wasaina al-insana biwalidayhi husna kuma a ce wasaina al-insana biwalidayhi wasiyatan husna haka sai husna ya zama siffa da wasiyatan da aka daidai kamar da yake wa amalu wa amilu salihati inda wa amilu salihati ko wa amila salihan ana nufin wa amila amalan salihan kamar da zuwa suratul qur'an illal ladina tabu illal ladina tabu wa amanu wa wa duk inda amalan salihan ya zo sai zama sifa ne da amalan da aka ce haka nan ma wasu ka ce ana nufin wasanar insana bi walidaihi wasiyatan husna wasu suka ce wasanar insana bi walidaihi an yi amalan husna ma'ana mun wadan adam wasiya da iyayensa yayi aiki kyakkyautawa ma'ana ya aiki mai kyau dangane da iyayensa musu ya faɗa musu magana mai kyau duk abin da zai bujuro daga gare shi zuwa gare mu ya zama na abu ne mai kyau a magana magana ce ta zama magana ce ta girmamawa idan mu'amala ce ta zama mu'amala ce da take kunshe da girmamawa da ba da matsayi to wannan da yana cikin suna wa in jahada ka wannan walidaihi kun ga amu ne wa sanan insana bi walidaihi kaga walidaihi iyayensa ko zaman to musulmai a karsu suka haife shi sa iyayen sunansa iyayen kan halarci wanzu kala ibrahim ne abihi azara kaga abihi babansa kaga Allah ne gina shi zuwa ga ya fi da cewa musulmi ba ne alaka nan ma da aka ce walidai ana nufin iyaye ko da ba musulmai ba ne Allah ta'ala ya yi wasisi da ta musu asma'u bint abi bakr siddiq radiyallahu anha wata rana ta ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi da mahaifiyata ta zo ta kawo min jiya ta kanas da makka sannan kuma da alamun tana da bukata shin yana yiwuwa in kyautata mata ga ta mushrika kuma musulma nan sallallahu alaihi wasallam ya eh, tafi da kyautata wa mahaifi ba za ka kyautata wa mahaifa ko da ba musulmai ba ne? wannan wajibi ne hakkin ne kuma umarni ne na Allah kuma shi ne umarnin da Allah ke sanya shi akan abu na biyu bayan sauke haƙƙin Allah ta'ala Allah ya ce wa qadara Allah alla ta'budu illa iyyahu yace wa bil walidayni ihsana haka ne wata da cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa haka duk Allah zai kawo umarni a abota ta masa shi kai bayan an sauke haƙƙin Allah wanda shi ne haƙƙin da ya fi kowane haƙƙin girma bayan shi kuma haƙƙin da ya fi girma ina haƙƙin iyaye sai sa Allah ke kawo shi a mataki na biyu sai ce wa wabil walidain ihsana wa in jahadaka ka bi ma laysa laka bihi ilm idan kuka yi kwaso ka yi ka jajirce shi ne jahada ja hada kalma ce ta nuna kwaso da himma da karewa kamar da jihadi yake kaga jihadi kalmar jahada jahidu jihada wa jahidun bihi jihada kaga jihadi an zanya masa jihadi ne saboda kana kai makura gurin kwazo da himma da jajircewa don haka nan duk wani aiki da ka kai masa himma da kwazo da jajircewa yana kiran shi jahada wannan sai Allah yake nuna wa in aka yi rashin sa'a iyayenka ba musulmai bane sannan kuma bayan ba musulmai bane suna kokarin kai ma sai kamar musulunci ka zo ka bi tafarkin addinin sa kuma sai zama na kokari suke yi da gaske kamar yadda ka san mai jihadi haka su ma suke jihadin sai sun janyo da daga addini to shi sai Allah ya amfani da kalmar jahada wa in jahada ka idan su su biyan suka ja suka yi kokari suka tsayu akan lallashi akan daukan mataki akan barazana akan duk wani abu da za su maka duk wani rarrashi da za su maka da duk wani ban tausayi da za su fito maka da duk wata barazana da za su maka idan dai a kan yi shirka ne da Allah Allah ce zo kai wannan aya tana cewa ta sauka a kan Sa'ad bin Abi Waqqas wasu kuma suna cewa ta sauka ne a kan Ayyash bin Abi Rabi'a al-Makhzumi dan uwan Abu Jahl wanda suke uwa daya kowanne daga cikin wannan biyar, da Sa'ad bin Abi Waqqas da Ayyash bin Abi Rabi'a kowanne mahaifiyarsa ta ce da shi ya a dinin musulunci kuma ta ce da shi in bai bari ba to ita kuma ba za ta ci abinci ba har ta mutu mahaifiyar sa'ad bin abi ƙasa ta ce ta zauna a rana ya ce da sa'ad ga mazauninta ba za ta daga daga wannan rana ba kuma ba za ta sa komai a bakinta ba har ta mutu sai dai faɗin sa'ad ya bar musulunci ya dawo kafirci sa'adin sai ba zai yi ba haka ne shi ma ayyashi ne da abin rabi'a shi ma haka ta abu jihar wanda ba su yi da shi ba a kan ga mahaifiyarsa can ya ce ba za ta ci abinci ba kuma ita ce mahaifiyarsa ta ce ba za ta ci abinci ba kuma ba za ta daga daga rana ba har sai ya bar addini ina Allah ce wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan suka ja akan kai shirka da ni abinda ba ka da ilimi a kansa ya ke nufi da baka da ilimi a kansa ina jan ka kan ka zo ka bauta kuma ka kai kuma baka da ilimi baka da hujja cewa gunki abokin tarayya Allah ba ka da wani dalili da ya nuna Allah yana da abokin tarayya dalilin da kake da shi shine Allah bai da abokin tarayya an kaga abin da babu baka da ilimi a kansa kamar da Allah shi kansa yake nuna mana abin da babu shi sai Allah ya fike da ilimi a kansa yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض suna cewa suna bauta ma wasu gumaka suna cewa waɗannan gumakan su ne masu cikin magunan Allah ya lashe abinda kuma ba sa cutarwa ba sa ba sai Allah ce to kuna bai ma Allah labari ne ga abinda bai sani ba a sama wala a ƙasa abinda Allah ya sani a sama da ƙasa gaba ɗaya ba shi da wani mai ceto sai da izinin sa sai shi ya ce kaga babu ce to haka nan shi ma da yace wanda tushrika bi ma laysa laka bihi ilm abin da ka da ilimi a akai don Allah ta'ala bai taba saukar da aya cewa ai masa shirka ba Allah bai taba saukar da wata hujja cewa a bauta ma wani kuma bayan sa yace wasu kalman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna Allah bai sanya wata hujja ta abauta ma wani koma bayan za ka ce duk abin da za su kira ka zuwa ka haɗa Allah da shi a gurin bauta to wannan abin ku baka da hujja akai shine ma laysa laka ilmun fa la tuti'huma kada ka bi su wannan shi to ma laysa bi ilmun to idan laka bi ilmun fa haka ba mu ne ba ana nufin ma laysa bi ilmun karka bi su wanda kake da ilimi akai ba kai abin da babu shi ba a samu ilimi don haka ma'ana duk ɗin biyan da za su shi ne jahada ma'ana kalmar jahada duk irin kwazon da za su da duk irin mataki da za su ɗauka da irin fitowa da za su yi ban tausayi kamar yadda wannan mahaifiyar waɗannan bayan Allah ta kai kaga sun yi fitowa a kan na ban tausayi akwai abin tausayi daga mahaifiyar ta take ba za ta ci abinci ba ya ka biya mata buƙatar da take so ka biya mata ko ga mahaifiyar ga ta nan a cikin rana da ce ba za ta daga da ranar nan ba sai ka yi abin da take so ka aikata kuma abin da ya saba ma Allah Allah ce sai dai ta mata in mutuwar za ta sai dai ta mutu idan ranar za ta kashe ta sai dai ta kashe ta amma ba za ta daga daga aiki ba amma dan abin da take nema na taimako tana buƙatar abinci kana da shi dauki ka ka ta kuma ba musu ba take ba kana buƙatar sakara kuma kana da abin da za ka bata dauki ka bata ko da ba musu ba take ba duk abin da take bukata in dai ba imanin ka take nema ba to ka ba ta su. amma in dai imanin ka take nema to ka da ita wannan guri ne wanda ba a sakaci da shi kuma ba za ka taɓa ba ta su ba sai Allah ya ce ilayya marji'u salatu ilayya marji'u kun zuwa gare ni makoma ku da da kai da su ka musu biyayya na bujire ma Allah kai ma Allah shirka to zuwa ga Allah za ka koma da kai da su kaga irin hukumar da Allah zai musu a kai shirka sai ita idan ku ka kafe kan addinin ta ka ita bi su to ga Allah za ku koma Allah shi zai raba tsakanin ku Allah ya ku bainakum yawmal kiyama sai Allah ya raba tsakanin ku ranar alkiyama dama ranar dangantaka ba ta amfani abin da ke amfani ne imani Allah ya sa idan ka tafi kuri fala alqaba bainahum yawma idhin wala yatasaal babu dangantaka cewa wani baban wani ne wani dan wani ne wani yayan wani ne wani jikan wani ne ba da amfani ba sa tsina da komai wadda haka ce nan, zuwa ga Allah yake marji'ukum ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum in ba ku labari tun ta kuntum ta'maluna da abinda kuka kasance kuke aikatawa wannan ba da labari yana kunshe da hisabi ba da labari yake kunshe da ɗaukar mataki shi ake ba da labari ko ka san labari dan maka labari ka san abin da ka aikata dama ka sani aka maka labari akan sai da ba na ba to amma ba da labari wanda ke kunce da hisabi da kuma ɗaukan mataki da hukuma da kyakkyawan sakamako dangane da aiki والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنخلنهم من الصالحين Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati kuma lalle waɗanda suka yi imani suka yi aikata ayyuka na kwarai lanudkhilannahum wallahi za mu shigar da su fi salihin cikin salihan bayan Allah na kwarai za a shigar da su cikin salihai kuma za a ba su sakamako irin na salihai za a shigar da su mashiga irin na salihai wasu malaman fassara ma sun ce na lanudkhilannahum fi salihin ayyalan lanudkhilannahum mudkhala salihai. ma'ana mashigar salihai kama ibarar ara ta nuna cewa da nufilan na hutu salihi hutu salihai cikin waɗanda suke bayan Allah na kwarai idan suna cikinsu kaga su zai same su wannan shi ne malamai suna cewa da nufilan na hutu salihi akwai balaga da fasaha a ciki sosai ya fi a ce uwa minan salihai a ce za a shigar da shi cikin salihai ce bayan Allah ke san haka na biyu su yana cewa رب قد أتيتني من الوجه وعلمتني من تاويل الحديث قاتل السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني توفني مسلما والحقني بالصالح هذا شيء ما يرجع الله يسعد شيء يسعد عن بايق الله hakanan Nuhu Suleiman Allah ce fata basu mazahikan min qawliha wa qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika saurara na shigar da mutum cikin bayan Allah salihai wanda yana da tasiri sosai yana da fa'ida ma'ana Allah ya yi ni'ima a gare shi don wanda ita ce babbar ni'ima ومن الناس من يقول آمنا بالله أنا أوتي بالله فعلمنا أن لا نفعنا بالله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إلا إلا معهم أولئك الله أحكم بما في صدور العالمين الله يسوى من الناس akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi amma fa idza uziya billahi idan aka cutar da shi a tafarkin Allah aka cutar da shi ko aka cutar da shi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai da fitnan nan da mutane suka masa cutar wannan da suka masa da cutar wanda suka masa sai ya bai ita kamar azabar Allah ana sai ya dawo idan aka yi shiga musulunci aka ɗanɗana masa kuɗa sai ya fita ya bar musulunci wasu malaman sun ce wannan aya tana bayani ne akan munafikai a kansa ayar ta sauka wasu kuma suka ce ana nufin mummunai amma waɗanda ke da raunin imani ba munafikai ba ne suna da imani amma imanin nasu da rauni ta da idan an an taɓa su to za su samu talaci to su ne Allah yake magana akan sana Allah ya ce wala in ja'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum wajen nasara ta zo daga ta ga mummunai da su ai muna tare da kuma dama mu mummunai ne ai cutar da mu aka yi ai azaba aka mana shi yasa muka furta cewa muna tare da su amma muna tare da to kaga suna sannan suna cin gaban da Allah domin nan nasu mun yi Allah, ala harfi wa yana sabahu khairu lakum annabi wa yana sabahu fitnatun ala ala wajhi kaga idan munafikai ne dama ɗabi'a su ce Allah ya ce minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin kaga wannan mu'minai ne saboda Allah ya wadannan munafikai ne saboda Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin to amma su wadannan Allah bai ce wa ma hum bi mu'minin ba shi ka wasu ganin mu'minai ne amma masu raunin imani Waɗancan kuma kafirai to da haka idan ka muna wadancan munafikai idan munafikai ne dama ɗabi'a su ce idan kuma mu mummune ne masu launin imani to kaga wannan abu ne wanda jiro musu wala Allah isji irin wannan aya na daga cikin abin da ke kasa sauya wannan matsayi da dawo kan tabarki ba dai su Allah ya ce awalaysa sallahu bi a'lama bima fi suduril alamin ashe Allah ba shi bane mafi sani daga cikin abin da ke cikin kirazan talibai gaba daya abin da ke cikin kiraza su ne zukata zuciya a cikin kirki take insha Allah ke ce mata zati sudur inna Allah alimun bi zati sudur alladhi waswasa fi sudurin nas hada sudur ta kusada kada shine kirki wasu wasan da shaitan ke tura wa mutane yana tura musu ne cikin bukatar amma saboda zukatan na cikin kiraza ya ka ce wanda ke wasu wasi cikin kirazan mutane ba haka nan mu Allah ya ce ashe Allah ba shi bane mafi tsani ba fi nomin alami na gabin da ke kira zanta da kai gaba daya ka gaba ban abin da ke girgin da shi ne zuciya ita kake raya abin da ke ci ita kake raya imani ko rashin imani ita kake raya gaskiya a cikinta ko rashin gaskiya a zuciya zuciya kake raya amana ko cin amana a zuciya ke raya kuma zuciya ka kai kadai ke da iko da takarrabi da ita babu mai iya sanin abin da ke cikin zuciyarka sai kai to sai Allah ya nuna kai kanka da kai ka aike da masaniya da zuciyarka Allah ya fi ka sanin wannan zuciya abin da kake rayawa a cikin zuciyarka Allah ya fi ka sanin wani abu shine ba ta rai sallahu bi awalai sallahu bi a'lama kaga a'lama mafi sani kai ka san abin da kake rayawa a zuciyarka amma Allah ya fi ka sani ka san abin da kake sakawa a zuciyar da abin da kake kokarin ka aikata amma Allah ya fi ka sani ba ka ga Allah zaman kawarsa mafi sani da abin da ke zukata ya san suwa ke da imani suwa ba su da imani ya san manufar wannan ya san manufar wancan ya san manufar wannan munafurci ya san manufar wannan ba munafurci ba sai Allah ya sani kuma zai tsaka ma kowa sakamako daidai na adalci wanda ya dace da shi Allah ya ce wala ya alaman nan lafin na abu, kuma wallahi Allah zai san waɗanda suka yi imani kaga ya alaman nan zai sani ya an gane kuma wancan kuma alaisa Allah bi a'lama Allah ya daga ya sani Za ka wannan da irin wannan da Allah ke cewa wala ya alaman nan an gane ko a wata wata are ke cewa wala na bulu wanda kun hatta na alamar mujahidi na minkum wasabi hatta na alama sai mun sani a ala riga ya sani amma irin wannan duka yana nufin haske ya bayyana abin ya bayyana karara amma shi Allah ya riga ya sani ya san abin da zai auku ya san abin da zai auku ya san abin da ke auku, ya san abin da zai auku ya san abin da ba zai auku ba inda zai auku ya zai kasance da Allah ya sani to da Allah ba Nan gaba bane zai sani ya sani amma zai bayyana wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin kuma Allah zai san munafiqai zai bayyana da su haka Allah zai kawo wani abu da zai tankade zai kawo ta jarabawa da zai buga wanda sakamakon wannan jarabawar mummune za su bayyana za su bayyana ga kowa cewa wannan da imani kuma sun imani ya tsaya haka nan zai kawo tankada da ita ma za ta tankata har a gano cewa ga waɗanda suke da munafurci abin da ke so ba kan Allahu da zarar mu'mini na alama an tu alai hatta ya al-khabitha min Allah da zama da zaral mu'mini kan abin da kuke kai har sai ya kawo wanda abu da zai tankade ya mayyaze ya rabe mu'mini ya ga munafikai to wannan shine abin da Allah ya yi na'am

Allah ya ce wa ƙalar lalina kafaru lillalina amanu waɗanda suka kafarta sun faɗi ga waɗanda suka yi imani da cewa ta biyu, Sabila na, ku bi tafarkin ku bi addinin ku bi hanyar Ta wani wani salo ne daga cikin salo da suke gina na kawo da muminai daga addini kuma daga cikin salon da aka ambata shine salon azabtarwa salon azabtar da mutane shi ne da muka gabatar yanzu minan nasi eh, ne ne man yaqulu amanna billahi fa iza uziya billahi kaga uziya billahi cutarwa ta hanyar Allah kaga kenan daga cikin salo da kafirai ke dauka na su raba mu'minai da addinin su shi ne azabtarwa cutarwa da gana musu dauɗi dauɗi na azaba na an san ji zafi da raɗaɗin azaba su ce su bar addini kaga wannan tsaro. haka nan daga cikin salo da suke ɗauka shi ne wanda Allah ya faɗa ana shi ne salon nuna musu canza musu tunani ta ce musu ita ausa ausu na, wata hukuma ta farkin da na na hamil kasa ku kuma ma abin da ake gaya muku cewa in kun yi shirka kun ɗauki zunubai kuma waɗannan zunuban su za su kada ku cikin wuta to ku zo mu mun lamance muku kun ɗauki musu zunuba ku muku yi shirka ku ku tafi ku yi abin da za mu gani duk zunubin da za a aza muku mu za mu ɗauka sai ya faɗa kan ku ba ne ba ku su ba don haka abin da kuke gudu mun ɗauke muku shi wannan shi ne wani salo daban suka ce wallahi min khafayakum Allah ya ce wa ma hum bi hamilina min khatayahum min shay ba ta iya ɗaukan wani abu na zunubansu ba su da iko in an zo su mata kansu suke sannan kuma ba haƙƙinsu ba ne ai ba su ke ɗauka ba Allah shi ke azabtarwa ka ba ka cewa Allah ni na tsaya ma wani karka azabtar da shi ka azabtar da shi ba ka da wannan ikon za ka shi sa babu mai ikon ya ce wai ni na tsaya ma wani wani na ɗauke ma wani ƙuba wannan ba ka yi kama ba ka da wannan dama shi ne Allah ya ce wa ma hun bi hamilin min saraya hun bi shi sannan kuma na su ba kaɗai ya ishe su shi kadai ya ishe su bala'i na ce kuma ta kuwa na alabta haka Allah ce wa innahum innahum kare. lalle ƙarya suke suna faɗin abin da ba su ba suna faɗin abin da ba su yadda yake ba ba san girman Allah ba ba san matsayin Allah ba kuma izgilancinsu da addini shi kai su ga faɗin haka rashin sanin su ga Allah a ƙoƙarin su nuna wa mutane cewa duk abin ƙarya ne shi yasa suka ce da su ai za mu ɗauke mu يلا يا ولا يحملن أثقالهم ولا يحملن وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا الله يشهد ولا يحملن أثقالهم والله لا تدوكن نوي نوي أنا أنا أنا kun Allah ya ambaci zanubai da cewa nauyi saboda zunubi nauyi ya ke su yana da nauyi a kan fada sannan kuma yana da nauyi a ranar alkiyama sannan kuma yana da nauyi a gurin jefa mutum a cikin wuta ya azaba da nauyi gurin azaba Wani nauyin ba wani nauyin azaba an ba Allah ba da ya yi maka haka Allah ya ce wala ya a asqalahum ba su dauki nauyinsu su na zunuban da suka girba da kansa wa asqalan da wasu zunubai wanda ba su suka girba ba za su ɗauka ma'a asqalihim tare da nasu haka kenan akwai wasu zunubai da za su ɗauka nasu ba amma cewa da suke yi wai su za su tsaya sun ɗauke ma wasu kora musu wanda suke suke karya amma su saurara duk wanda suka batar sai Allah ya aza musu zanibi irin na wannan mutumin da ya bace kaga amma ba nashi ba ba na wancan din za a ɗauka aza musu Na haka waɗannan mutane da suke fitarwa Allah zai ba su da zanubin waɗannan mutane irinsa ba tare da ɗauki na waɗancan ba su ma za a ba su nasu sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda ya nuni da aikin alkhairi yana da falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yawm al-qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihi duk wanda ya nuni da aikin alkhairi to yana da ladan aikin da ya shi da kuma ladan duk wanda ya wannan aikin a nuna wanda ya musu yana da ladan shi har zuwa ranar kiyama kuma ba tare da wani za a dan karo daga ladan su bane a bashi a ladan su na nan cikakke kuma shi ma Allah zai bashi lada min indihi cikakke ba tare da ya taba wani haka nan shi ma wanda ya nuni ga mummunan aiki dalla ala sayyati shi ma fa alaihi bizruha wa bizru man amila biha min ghairi an yunqas min awzari shay shi ma za a bashi zanabin sa da ya aikata da zanubin duk wanda ya aikata wannan zanubin ta sanadiyarsa ba za a ba shi zunubi irin na wannan har ranar alkiyama daga ce ba tare da an tauye wani abu cikin zarbar ba kenan tana da zunubai za su ɗauka amma ba na waɗannan ba ta inda za a raba su da zunubai a basu za a basu zunubai su taku sannan kuma waɗannan su ma za a basu nasa na aikin da suka yi na batar da waɗannan bayan Allah haka nan ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata rai da za a kashe bisa zalunci har kiyama sa'a ba ta ɗan annabi adamu na farko wanda ya fara sunnanta kisa a bayan kafa wanda ya kashe ɗan uwansa annabi ya ce ba ce yana da nashi kamshi wani zuri duk wani kisa da za a yi Sai an kashe mutum ba ita hakki ba mutum ya samu nashi kamshi. shi haka nan yana ɗaukar da bai. amma ba wai wanda ya zanubin bai da zanubi ba kai ka ɗauke masa a'a na shi na nan kuma na kana to da ka waɗannan da suke za su ɗauke waɗannan mutane zulubi idan har sun bi su to ba sa iya ɗauke masu zuluban zuluban su na nan su ma waɗannan ɗin da suka bi su zuluban su na nan sannan waɗancan bayan an ba su nasu kuma za a ba su zulubai kwacin irin na waɗannan ɗin amma kuma ba wai da dafa sun ɗauke ba. game da wata Allah ya tawala ya ga dunna auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzarin lalina yau da zuna hulun tsere za su ɗauki zunuban su kammalallu sannan kuma za su ɗauka daga zunuban da suka sabbaba ne min auzari muna so ya ce wannan min sababiyya ne. ma'ana daga zunuban da suka sabbaba ta hanyar waɗannan mutanen yan ma za su ɗauki nasu da haka Allah ya ce za su ɗauki zunubansu kuma za su ɗauki zunubi irin na waɗancan mutane wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yafalun kuma ranar alkiyama za a musu tambaya ta musamman za a musu tuhuma a tsaye da su su faɗi wannan magana da suke faɗa na ƙage ƙagen cewa wai za su ɗauke musu zanabai za a tambaye su akan wannan za a cike su akan wannan magana haka nan ƙaryatawa da suke wa mazan Allah za a tambaye su akai za a cike su akai ƙaryatawa da suke yi wa littafin Allah duk za a cike su duk wani ƙage da suke yi ƙage da suke wa Allah suke Allah yana da ta. kage da suke manzannin Allah suke bokaye ne ko mawaka ko mahaukata duk wannan kage haka nan kage da suke alkurani suke sihiri ne sauran su ko su a tajirul awwalin duk wannan kage ne sai an tambaye su kai haka nan ma kagen da ayoyin ce magana kai shine kagen cewa wanda lil khataya kaga wannan kage ne ka tambaye su wannan kage na'am ولقد أرسلنا موحدا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم ظالمون Allah ya ce wani ƙarar salna muhan ila cewa irin izgilancin da kuke yi an gabace mutanen annabin nuhu ba irin izgilancin da basu masa ba Allah ya ce wa yasna ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu kare wannan izgilancin da kuke cewa wallahi min khatayakum an gabace karyatawa da kuka wa annabi an gabace ku waɗanda annabin mu sun gabace ku sun karyata annabi kuma ga irin abin da ya same su a duniya ba ya ga tunda hukuma ta same su a nan duniya wannan alama ce ta cewa lallai hukumar da ake faɗi za ta sadu da su a lahira ta barkaciya ce haka Allah ya kawo musu misali Ya ce wala kad arsalna nuha hakika wallahi mun aiki da annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa falabisa fihim alfa sanati da ya zauna a cikin su shekara dubu illa hamsin sai dai hamsin ma'ana shekara hamsin ne babu a shekara biyu wanda ya zama shekara ɗari tara da hamsin malam abdullahi dan abbas an rawarto da gare shi yana cewa waɗannan sun ne shekarun da annabi nuhu yayyana kiran mutanensa ya ce kafin haka annabi nuhu ya rayu shekara arba'in kafin a aiko shi da manzanci kamar da manzo sallallahu da ta aka aiko shi akan shekara arba'in ya ce shi ma annabi nuhu sai da shekara arba'in da ta aka aiko shi da manzanci sannan aka aiko shi da manzanci ya tsaya yana kiran su zuwa ga Allah a matsayin sa na annabi na tsawon shekara ɗari tara da hamsin sannan Allah ya aiko musu da ruwan tufa da ya halaka su Allah ya tsira da annabi Nuhu ce kuma bayan ruwan tufa da duka ruwan annabi Abbas ce bayan ruwan tufa da annabi Nuhu ya rayu shekara A za ka haɗa ya tashi kusan shekara dubu da shekara suna shekarar da annabi Nuhu ya bisa ga wannan ruwaya ta Abdullahi bin Abbas ta fi inganci a kan ruwayar Qatada Qatada shi cewa shekara dubu din su ne gaba ɗaya rayuwar annabi Nuhu ce a cikinsa. ya rayu shekara ɗari eh, uku abin da aiko shi annabi sai dai shekara ɗari uku na aka aiko shi annabi aka aiko shi annabi ya zauna yana kiransu zuwa ga Allah na shekara ɗari uku a ga ɗari shida kenan sai aka yi ruwan tufa na aka halaka su bayan an halaka su ya rayu kuma shekara ɗari uku da hamsin daga sun haɗa ɗari tara da hamsin ɗin gaba ɗaya ya ce sun yi rayuwarsa da ɗaya an gane ko amma maganar abdullahi dan abbas da abin inganci musamman saboda shi katada ya shigar da hadda shekarun da annabi nuhu ya yi bayan tufana a cikin shekara ɗari tara da alhalan aya Allah ya wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akadahum at-tufan kada kenan tufani ya same su ne bayan shekaru 900 da kaga shi ko ya saka shekaru 900 da kuma kare ba har bayan tufan. kaga kenan wannan ita ta ce akwai wasu maganganu da ibn kasir ya kawo akwai maganar audu bin abi shaddad ita ma ya ta kawo ya ce ya shekara ɗari uku kafin eh, annabci ya zo ya yi annabci shekara ɗari tara da hamsin sannan ba annabci kuma ya shekaru ɗari uku da wani abu waɗannan maganganu ba su da inganci wanda ya fi inganci ita ce magana da zaɓen ba cewa wannan shekaru eh, dubu ba hamsin su ne shekarun da ya yi kira zuwa ga Allah abin haka yana da shekara arba'in bayan haka yana da shekara sittin wallahu ta'ala a'lam ya ce ba a kaza hun tufa da sai ruwan tufa ne ya kama kalmar tufa ya kama kalmar ce game da kuke da ke da tafa ya tsufu a ga tafa kewayewa ya tsufu yana kewaya ba huwa ɗa'ifun idan abu wanda ya yawa ya ce da shi tufa larabci suka ce kalmar tufa na a larabci ana amfani da ita ga duk wani abu da ya haɗa abu biyu ya haɗa tsanani sannan kuma ya haɗa kewayewa idan ga shi da tsanani kuma ya kewaye suka ci tsawa a ruwan sama idan ya yi tsanani ya kewaye ko ina da ina sai a ce da shi dufa a larabci haka nan eh, ruwan ambaliya idan ruwa ya ambaliya ya yi tsanani kuma ya kewaye ko ina da ina sai a ce da shi dufa a larabci haka nan ma duhu in ce duhu shi ma ana kira shi dufa idan duhu ya tsananta kuma ya kewaye ko ina da ina shi ma ana kira shi to amma a nan ayar kuma ana nufin ruwa ne na musamman ruwa ne da ya haɗu da ruwa sama da ruwan ƙasa Allah ya ce fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna fantaqal kalma ala amrin kad qudir sai ruwa ya haɗu da ruwan sama ga na ƙasa Allah ya buɗe su daga ce mai daidai sai ga ruwa ya gangame ko ina in ana ganin ga ɗan tudu can ruwa bai kai ba an ji wasu ruwa ya kai ana nama nuhu annabi nuhu ya ce da shi ya bu nabiyar kan ma'ana wala ta kun bilal kafirin qala ta'awi ila jabalin ya'timu bi daga lokacin da yake faɗin wannan magana ruwan bai riga ya shanya dutse ba da wannan ruwan ya riga ya shanya dutse da bari su da shi ya zima ne mai ba to amma tun da ruwan bai riga ya kai dutse ba wannan lokacin sai zaton sa biyan da ruwan yayi yawa zai kai koliyar wannan dutse ne ta gadi ba ya tafi ya kai ya ga kuma ruwan ya wuce don haka kenan wannan ruwa shine ruwan dukanu da ma'anar shari'a da an ce dukanu ta wannan ruwa ake nufi wanda Allah ya halitta da mutanen annabi Nuhu shi bayanin kissar ya zo a bayyana dalla dalla a cikin suratul Hud inda Allah ya kawo yadda ya guda wannan ruwa ya gudana da yadda Allah ya halaka da su da yadda Allah ya tsira da annabi Nuhu yana cikin wancan bayani Allah ce fa aqadahum at-tufan wa hum zalimun kana matsayin azzalimai wanda shine hal lokacin da dubani ya kama su suna halin zamantowa su kan zalibai ma'ana masu shirka da Allah domin shirka shine babban zalunci to haka dubani ya kama su suna azzalimai ba a ce ba ta azzalimi ba sa cikin yanayin zalunci ba sa cikin yanayin shirka kaga da akwai yiwuwar Allah ya ji kansu akwai yiwuwar Allah ya ji kansu ko a duniya ko a duniya da lahiyar amma zamantowar ruwan ya rike su suna halin shirka wannan shi kenan sun samu azaba duniya da lahira Allah ya mana sani فأنجيناه ومن حال Allah ya shafa an daina sai muka tsira da shi annabi Nuhu wa ashabas safinati da ma'abuta wannan jirgin ruwa duk wanda ke cikin jirgin ruwa, nan Allah ya tsirar da shi wanda ke cikin jirgin ruwan nan tabbas malamai sun yi tsaki akwai ƴaƴansa guda uku kowanne da matarsa akwai ɗansa ham akwai ɗansa sam akwai ya yafis waɗanda su ne ƴaƴan annabi nuhu guda uku kowanne da matarsa tana cikin wanda suka tsira a cikin wannan jirgin ɗaya daga cikin ɗansa shine yam shine wanda ya haɗa a cikin ruwa wannan guda uku a mutu ba wasu malamai sun ce su ne kaɗai iya wanda ke tare da shi a jinsin bani adam babu wanda suka yi imani da shi suka shiga jirgin da tare da shi sai waɗannan guda shida ƴaƴansa uku kowanne da matarsa suka zama su shida wasu wasu ka ce ko wasu mutane da suka yi imani da shi in kai wasu ce saba'in da takwas wasu ce tamanin wasu an ƙara akan haka wasu rage duk da dai akwai wasu mutane da suka yi imani da shi tare da ƴaƴansa waɗanda su ma sun shiga wannan gari wannan gefen bani adam ce gefen dabbobi kuma Allah ya ce kullu nahmil fiha min kullin zawjayni ismaili wa ikra min kulli zawjayn Ko kowane jinsin dabba ya shiga da namiji da mace domin duk jinsin da bai shiga na mata wannan jinsin ya kare amma duk jinsin da ka shigar da shi to wannan jinsin shi zai ci gaba da hayayyafa kuma da haka ne shigar da kowane jinsi jinsin eh, dabbobi su dabbobin daji dabbobin gida su mene ne kowanne ya shigar da jinsin namiji da mace bayan ruwan ya tsaya da waɗanda suka ci gaba da haifa su da 'ya'yansa waɗanda suka ce tare da shi akwai wasu mutane bayan 'ya'yansa sun ce duk waɗanda suka gaba da ba su ci gaba da haihuwa ba ya fi ittifaƙi babu waɗanda suka ci gaba da samun zuri'a da da annabi ya sake cewa annabi nuhu shi ne uban yan adam da biyu don ba ruwan tufanu to duk zuri'ar yan adam da ke bayan ƙasa da suna komawa ga annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya ce zurriyata man hamalna ma'a nuhin a wata ya ce wanda alna zurriyatahu umul baqi zuriyar su kadai Allah ya sanya wa masu wanzuwa wannan shi ne abin da ya shafi ashabar sun ta Allah ce ashabar sabina ga ashabar sabina ya kwanci mutane da dabbobi ko wanda ke cikin jirgin nan dai abu mai rai to su ne suka tafi da rayuwa Allah ya ce muka tsira da shi waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya ta a galabi wannan namirin da yawa daga cikin malamai sun ce yana koma ga safina ita jirgin ruwa Allah ya sanya jirgin ruwan ta zama ayatan lil alamin daga ayatul lil alamin aya ga talibai ta zama aya wasu suka ce ana nufin ita wannan jirgin ruwan ta musamman wannan jirgin ruwan annabi no ta zama aya suka ce Allah ya wanzar da ita rawato daga kacada ɗaya daga cikin mafasu tasiri cikin gabata yana cewa wannan jirgin ruwan annabi no ta kasance a kan wannan gurin da Allah ya ambata ta daidaita a kai Allah ya ce wasu wata ala wani dutse ne da ake kira shi dubi ka jefe ta akai yace Allah ya wanzar da wannan jirgin akan wannan dutsen da ake kira jirgi har zuwa farkon musulunci kaga tsakanin annabi Nuhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbannin shekaru Ya yace to Allah ya wanzar da wannan jirgin ruwan tana nan akan nan jirgi dan ta zama aya ga mutane gaba daya wasu kuma suka ce a'a shi jinsin jirgin ruwan ne ba sai wannan jirgin ruwan ba inda wannan shi ne jirgin ruwa na farko Allah ta'ala kamar da yace wa da'awa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkab an halatta musu daga irin wannan jirgin ruwan da Adamu Nuhu ya yi sai muka sa musu muka kera musu kaga duk lokacin da suka kera jirgin ruwa ko suka hau jirgin ruwa kaga za su tuno da jirgin ruwan nan da yake shine da asali shine tushen wannan jirgin ruwa shine jirgin ruwa Adamu kaga wasu suka ce kowane jirgin ruwa wasu kuma suka ce ma ayatan lil alamin ana nufin halakar wanda Allah ya wa'anta kafirai haka wanda Allah maka sanya halakar wanda Allah ya wadancan da tsirar wanda Allah ya wa annabi Nuhu da mutanansa a cikin ruwa wannan shine babbar aya da Allah ta'ala ya sanya ta domin ta zama aya kamar da yake cewa waje Allah ayata da mun sanya in Allah ya halakar da al'umma sai ya ce waje Allah ayata da da muka sanya su aya to haka ne shi ma wannan halakarwa da Allah ya wa mutanen annabi Nuhu

Allah ce wa Ibrahim haka nan Ibrahim shi ne ah, Nabi da biyu aka kawo labarinsa. Kuma da yana cikin zuriyar Annabi Nuhu kamar da Allah ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Allah ce wa Ibrahim ka tuna Annabi Ibrahim idh qala li qaumihi ya in ce da mutanansa ubudullaha wattaqu. Bauta ma Allah kuma ku bi tsoronsa. wannan ita ce wasiya da kira da annabi Ibrahim ya mutanansa yace zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun wancan shine mafi alkhairi gare ku in kun kasance kun sani wato kuma ka ba alkhairi bane gare ku har Allah shine alkhairi gare ku haka nan hada Allah da wani abu bauta ba alkhairi bane kadaita Allah da bauta shi shi kadai wannan shine alkhairi inda ku sani ya ci gaba da kafa masa hujja إنما تعبدون وأغفارهم abinda ya sa na gaya muku haka saboda illa ma ta amudu na min dunin lahi a wasani kawai abinda kuke su kama koma ba Allah ba komai ba ne ba ce gumaka gumaka ne kuma kuka da hannu da aka an ce mai sunan wannan bunci? Bunci kun sassaka shi kun kera shi kun saka shi yadda kuke so sannan kuma kuma da shi abin ta? za a yi hankali zai karɓa haka wata kulukuna ifta kuma kuna kayan karya wata kulukuna bilin mutane da ya halaka yana zuwa da ma'anar halitta kuma Allahu khaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shay Allah shine ya halitta komai da komai to da kaga khalaqa ya khuluqu Allah halitta akwai khalaqa na dan adam shi kuma an ce khalaqa din adam bai halitta ko komai sai halitta ƙarya sai sai ke masa amfani da kalmar game da ƙarya kamar nan wa takhluquna iska kuna kagen ƙarya iskon shine ƙarya haka nan sai da Allah ya ce cewa in hada illa khuluqul awwalin illa khuluqul awwalina wa qira'a in hada illa khalqul awwalina wanda suka karanta da khalqul awwalina suka da ƙarya irin wannan da haka khalaqa ya khuluqu khalqan idan a gefen dan adam da aka ce suna yi ma'ana suna ƙarya shine nan wata khuluquna iska kuma kuke kayan ƙarya innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa duk abin da kuke bauta wa kuma bayan Allah ya cikin abin da zai sa ku fahimci cewa ba su cancanci bauta ba shi ne ba sa iya mallaka muku arzikin komai ba sa iya arzikta ku da komai ba sa iya ba ku arziki ko su ba ku ruwan sama ko su ba ku hatsi ko su ba ku wani abu da kuke bukata ko su ba ku iska shi ko su ba ku rana ko su turo muku rana da wata ba sa iyawa la yamlikuna lakum rizqan ko mun kan arziki ba sa iya lamunci don haka abu ta go inda lahir rizqu da ka kubbiti arziki a wurin mace shi ne Allah Allah shi ke da arziki shi ke arziki shi ke ba ku duk wani arziki da kuke tare da shi kuke ya ba ku to ku nema arzikin nan a gurinsa ta hanyar bauta masa gode masa da roƙonsa ta ake samun arziki wa duhu ku bauta masa kuma hanyoyin neman arziki ku tabu inda lahir rizqa wa duhu ku bauta masa washkuru lahu ku yi masa godiya a kan dukkan ni'imar da ya ba to suna hanyar za ku mu arziki shi kai kuma za ku yi. ilaihi turja'una zuwa gare shi za ku koma ko kun yi imani ko ba ku ko kun gode masa ko ba ku gode masa ko kun nemi arziki gurin sa ko ba ku nema ba ko kun bauta ma kuma ka ko ba ku bauta masa ba zuwa gare shi za ku koma kuma shi zai muku sakayya ta hakika ta gaskiya akan abin da kuke aikata yace wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qabl yawa daga cikin malaman fassara sun gina wannan aya akan ayar da suka gabata cewa duka magana ne na annabi Ibrahim da hujjojin da yake kafa mutanensa cewa kuma in kun karyata to ku sani kad raba umumin da Kuma wasu al'umomi da dama tsakanin ku su ma sun karyata kuma da kuke karyatawa sun ɗau mataki irin naku amma me ya faru da su kun ga abin da ya faru da su kuma kuna sani wa malar rasuli illa al-balagh ba komai ke ga annabi ba face isarwa kuma bayyanan ne da ka nauyin da Allah ya azama masa ya isar amma sai kun karɓa ko ba ku karku karɓa wannan ba hakkin su ne. iyaka ya isar muku ya sauke nauyi in kun karɓa ku da Allah in kun ki ku da Allah shine wa in tukazzibu qad kazzaba umamun min qablikum wa ala illa al-balagh a wata fassara da aka rawaito daga da wanda malaman tafsiri suka kawo tsibirin jarir su ibnu kasir da sauransu qatada shi ya gina wannan ayar akan magana ce daban da aka yi tashi shi tsakanin magana annabi ibrahim wannan da kuma can gaba za a sake dawa gurin sa ma kana jawaba ba, dan sai aka kutsa wannan magana a ciki ita kuma ana yin ta ne ga quraishawa cewa bayan an kawo musu isa ga abin da ya faru ga annabi ibrahim sai aka ce to ku aji in kun karyata ka sani al'ummar da suke wace ku sun karyata kuma ga yadda abin ya kasance kuma annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kira muku da sako ba aike shi bane ya dau mataki akan ku dan kun karyata shi aike shi kawai ya muku da sako amma mai daukan mataki shine Allah shine wa in tukarribu faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh mubin ba kuma yake ba to kuna amma dan na ga lokaci kuna kai ba ayoyin suna da juna ya neman muna da lokacin lokacin gari muna da aya ɗaya ko biyu ko uku ma ko hudu ta bar shi kenan muna yin ta duk na haɗe suke da juna da laba a insha Allah a cikin mun zo fa ma kana jawaba qaumihi to nan ne za a shiga sabuwar magana a bari mu tsaya nan alhamdulillah rabbil alamin Thank you.

yan wata a ta addu'a na ko wani bawan Allah jiya ya zo shi ma na jin mun tashi karatu ko bayan juma'a yake cewa ko dan uwansa cikin wajen da kai ya san akwai harin da aka kai wa jirgin kasa na tsakanin Abuja zuwa Kaduna shi ma shi yan uwa a ya sha addu'a haka nan ma duk wanda ke da bukata cikin mu zai biya mu addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alheri duniya da lahira kuma Allah ya zauna da mu lafiya akwai gidauniya wanda wani kamar ya bude ta kusan shekaru hudu ko biyar da suka wuce na taimakawa marayu musamman da kayan sallah wannan gidauniya tana aiki dukkan watan azumi akan tara abin da ya sauwaka na kayan sallah idan Allah ya hore maka ka so kaya in ka kuka kawo wala ba kuma ya dade ka ake kawowa ma ta kashi ana tarawa kom ake yi marayu da uwayen marayu su zo su ka kom zo da yara inda ka kone a gwada duk wanda yau yaro da ya a bashi idan iyalin duka ne a babba su tafi su ɗin tafi su haka gaskiya yana taimakawa barayi da dama don haka ko bana bude wannan gidauniya inda da yanzu musamman yanzu ana son ta da wuri saboda a samu a ba su kafin a ce an shiga goma karshe ya zama na an ba su da ke sha'awar kaiwa ɗinki ya je ɗinki wannan aka bari sai an kai goma karshe ba a samu akwai santoci da dama inda ake karɓar waɗannan eh, taimako ana karba a wannan masallaci na da cikin santa nan masallacin abu huraira Hakanan nan eh, da sahaba hakanan nan masjidu aisha hakanan masallacin aa wando haka nan masallacin musabin umar duk da santoci na da yawa darar da'awa ina daga cikin da ake sai wannan taimako kuma ana isar da kiwa fatan allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh